Faduwar farashin albarkatun mai a kasuwar duniya shine ya tilasta hukumomin Najeriya kokarin inganta sauran fannonin tattalin arzikin kasar musamman ma sashen noma da nufin cike gibin da aka samu a bangaren kudaden shiga na man fetur. Kamar yadda Dr. Shehu Ahmed babban sakatare a ma'aikatar ayyukan noma ta tarayya ke faɗi. Yanzu Najeriya muna so mu koma noma kamar da, kamar tushen da. Za mu yi noma ba wai kawai damina ba. noma dai muna so mu ɗauke ta kullum a shekara ba wai kamar da muna jira sai damuna ta zo a yi noma ba dangane da haka ne gwamnatin jihar jigawa ta keɓewa fannin noma kaso mai tsoka daga cikin kasafinta na bana na fiye da naira biliyan 137 in ji gwamna badaru abubakar albarkar da allah ya bamu shine ta filin noma da wurin noma mai inganci to wannan abin muka sa noma a gaba kuma mun tabbatar noman nan zai haifar da duk abubuwan da ake da bukata na cigaba, daga noman zai haifar da masana'antu zai haifar da eh, ciniki a jihar kaduna kuwa gwamnati ce ta sauya tsarin ba da taki ga manoman jihar inda ta ce maimakon danka takin a hannun sarakunan gargajiya da shugabannin siyasa a matakai daban-daban a yanzu gwamna yan rufa'i ya ce salon ba da takin na kai tsaye ne daga gwamnati zuwa manomin da ke karkara sai dai har yanzu manoman jihar ta kaduna na kokawa kan rashin aiwatar da shirin ba da rance na naira biliyan guda da gwamnatin ramalan yara ta tsara gabanin karewar wa'adinta kuma gwamna yan rufa ya ce za a aiwatar da shi kamar yadda aka tsara shi a baya ita kuwa gwamnatin jihar niger ta fara gayyato kamfanoni ne daga ƙetare domin su saka jari a ɓangaren noma na jihar in ji sakataren labarun gwamna abubakar sani bello jibrin baba in dace. akwai kamfanoni daya wanda already sun riga sun nuna shine pr a uh, universa wanda suke gona a uh, can wajen barku sun sun nuna kuma su ne suka gayyace shi gwamna abubakar sani bello zuwa india ya je ya gano gonin su to ya je kuma ya munce to wannan kamfanoni sun yadda za su sun ma fara amma abinda suka yi alkali kuma za su yi za su zo su yi rice mill a jihar kano kuwa gwamna abdullahi umar ganduje cewa yake a nan jihar kano sai muka duba muka ga waɗanne abubuwan gona ne waɗanda yake za mu fara bunƙasa su domin na farko mu ci da kanmu na biyu ya zama na noma sana'a ce sosai ta kasuwanci yadda yake za mu ci da najeriya ga baki ɗaya nan gaba kuma yadda za mu dinga kai abincinmu ƙasashen waje kamar yadda aka san muna kai gyaɗa a dacen to saboda haka sai muka duba muka ga na farko akwai maganar alkama na biyu akwai maganar shinkafa na uku akwai maganar tumatiri na hudu akwai magana auduga. Daidai Alhaji Salim Sale Muhammad da ke zaman shugaban kungiyar manoman alkama na Najeriya ya ce akwai wasu kalubale da ke barazana ga muradin da aka sanya a gaba. Matsalar mu dai anan ita ce na farko dai siyasa. Saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yarda najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sai da alkama shi yasa ba za su bar noma alkama a ƙasar nan ba na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta najeriya babu kyakkyawan policy yau da ya kimanin watanni uku kenan shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da noman rani na alkama da shinkafa a jihar kebbi tare da alkawarin ba da kayan tallafi na aiki ga manoman yankin baya ga haka gwamnatocin sakkwata da zamfara na daga cikin jihohin arewa da ba su kai ga kaddamar da wancan shiri ba duk wanda cewa shugaban ƙasa ya ba da umarni ga gwamnonin arewa su masu kafa samfarin wannan shiri a matakin jihohinsu domin bunƙasa samar da abinci da kuɗaɗen shiga a ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya